Ton zusar mu na musamman sallar faka wani muhimmin lokaci ne ga al'ummar kiristoci na duniya. A nan yamai za a gudanar da salloli a ranar Lahadi a cikin majami'in ɗarikar Angalika. Fasto Abubakar Umaru na majami'ar Experience da Rahila Sumana ta yi hira da shi ya yi bayanin yanayin wannan biki. sallah ce wadda mabiyan isa almasihu suke tunawa da mutuwar shi kuma da tashin shi daga matattu kamar yadda ya faɗi lokacin da yake cikin wannan duniya ya ce zan je urushalima masu zunubi su kama ni su kashe ni amma bayan kwana uku zan tashi daga matattu kuma haka nan ne ya faru lokacin da ya mutu an sa shi kabari bayan kwana uku ya fito daga kabari shi yasa dukan mabiyan isa almasihu a cikin duniya suna tunawa da wannan nasara da ya ci kuma wannan nasara ita ce ta kawo gafarar zunubai a cikin duniya yanzu ya ne muke yin wannan sallah a iglesia muna taruwa muna raira waƙoƙin yabo ga ubangiji wanda ya tanada mana wannan ceto muna kuma farin ciki muna addu'o'i domin ƙasa domin dukan 'yan adam eh, waɗanda suke cikin duhu don su gane da hasken ubangiji akwai ikilizoyin da suke yin wannan sallah dukan sati kuma suna mika kyauta ga junansu To nan su bangare 'yan ɗariƙar Katolika na bikin sallar Pak ɗin a tsawon kwanaki bakwai bikin da ke kawo ƙarshen wani lokaci na azumi a Charper Sule Albarka Dominic na majami'ar Mission Katolika da ke zango a cikin rahoton Rahilatu Usmana. le Christ est ressuscité d'entre les morts. Jésus Christ an farfado da shi ne a tsakanin mamata, kamar yadda shi da kansa ya faɗa a cikin littafi inda yake cewa mutanensa da Adam zai fuskanci cin zarafi, a yi watsi da shi har ma a hallaka rayuwarsa, amma a rana ta uku zai taso da ransa. Kenan ta hanyar Pak muna sallatar nasarar Ubangiji akan mutuwa, akan zunubi da kuma mugunta. Kafin Pak akwai azumi, wani lokaci ne mai mahimmanci domin gudanar da shirye-shiryen wannan sallah ta Pak a cikin mutunci. Ana sallatar Pak ne dab da karshen azumi, wato bayan kwanaki arba'in muna shiga sallar pak a bana muna sallatar ta ne a ranar asabar ashirin ga watan afrilu za ta ci gaba tsawon sati za mu yi wake-wake da raye-raye domin nuna godiya ga ubangiji da ake kira octave ta pak